ci gaba. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazi na min qablikum la'allakum tattaqun. To sun mu ba da an zakara asnafan nasil arba bayan an bace nau'ukan mutane hudu din nan. Fi ma ta kaddama ga abin da ya gabata. wa ma wasafahum bi da abin da ya sabanta su da shi min sifat na sifofi allati tumayyizu kullu sinfin min sinfin akhar wanda ke bayyana wa kowane nau'i daga nau'in sa jama'akum fi da'wati ila sai kire su zuwa ga kira zuwa ga Allah bayan an faɗi duk ga nau'in su to yanzu kuma an haɗe su an kira su kira gaba ɗaya na kalmar shahada wa ila tauhidi zuwa ga eh, kadaita shi bil ubudiyyati da ibada fa qala kun ga kalmar shahada ce amma cikin wani hali kamar yadda za ku gani to ci gaba ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu ya ku mutane wato kira ne fil asli talabu iqbal munadin kace ya wani kamar kana son ya zo kenan ya ku mutane wal murad bihi huna atambi fal karwa wal maqsud bin nasi jami'ul mukallafina dukan baligai almajudu ne waɗanda a asamammi ko ko waɗanda za a yi nan gaba ko ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku bi tauhidi wa gairi da kada ya tashi kuma da wani sauran ibadodi ku bauta ma ubangijin ku allazi khalaqu wanda kishi ya halitta ku ay an sha ku ya halitta ku wa lam takunu sai ba ku zama komi ba ah, wa khalaq alladhina min qablikum ya halitta waɗannan da aka gabanin ku ku bauta masa la'allakum tatakun kila da haka nan za ku kare kanku daga azabar shi ai bi ibadatihi za ku yi takawa kenan wato za ku kare kanku daga azabar shi wala alla fil asli litaraji in an ce la alla kila wato da kake fata ya samu wa fi kalamihi ta'ala litaqiqi in kun yi haka nan hakikatan za ku kare kanku kenan daga azaba to alladina alladina ja'ala lakum al-ardha firashan was وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. wato yubtara da ake shin hidawa kamar shin hidawa da ake shin hidawa la gayatan fi fi salawa bata kai karhi ga gaya ga karhi ba haba ku iya tahiya akai awul liyuna kuma bata kai gaya ga taushi ba haba ku iya gini akai fala yumkinu al istiqraru ala bayi wa wato bata kai gaya ga laushi haba iya tabbata akan ta da gine gine ya sanya muku kasashin fida wasama ma bina ya sanya muku sama ita kuma kamar gini ai eh, ka in kamar gini fi akami ga kwanciyar sa, ko kuma ga kyautatuwar shi fi ikami ga kyautatuwar shi kun wanda ko hmm, wato wannan ƙasa ne eh, wa zala min sama ima ma'an ya saukar da wani ruwa kuma daga sama wato daga girgije domin shi girgije sama yake wa akhraja bihi ya fitar game da ruwan nan min anwa'i samara daga nau'ukan 'ya'yan itace hiddan muku rizqan abinci wato rizqan kuma wani abinci gare ku hidda wani abinci saboda ku ta ku nuna ku za ku dora cin shi wa ta'alifuna bihi da wa ku dora ciyar da dabbobin ku da shi oh, kuma yace fa ukhra fa akhraja ne kada ku sanya kada ku sanya abukan tarewa tare da Allah ai shuraka abukan tarewa fil ibadati ga bauta masa ga bauta ah, wa antum ta'lam kada ku sanya ma Allah abukan tarewa ga ibada alhali kun sani annahu al-khaliqu shine mai halitta wala wala ko eh wa antum ta'lamun kun sani annahu al-khaliqu wa la yastahiq wa la yastahiq wa la eh, illa man man yakhluqu annahu al-khaliqu wa la yaliqu an yakuna wa la yakunu ilahan illa man yakhluqu ba mai cancantar ya zama abin bautawa sai sai wanda ke halitta فالآية أبرت عن أبر عن الجزء الأول من كلمة الشهادة من كلمة شهادة لا إله إلا الله wato wannan juz'i da muka ambata na cewa ku bauta ma wanda ya halitta sammai ya hidda muku abin nan abinci wato ya nuna kenan la ilaha illallah shine juz'i na farko kun gane ko wal juz'u thani wa huwa muhammadur rasulullah tu'abbiru anhu al-ayatu taliya ayat da attafi ita tabayyana shi wa hiya qawluhu ta'ala to وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله to wa in kuntum fi rabi in kun zan cikin shakka min mimma nazzalna ala abdina ga abinda mun ka ga bawan mu kun ga kenan muhammadu rasulullah kenan eh, in kun zan cikin shakka ga abinda mun ka ga bawan mu shine abinda abinda mun ka masa na qur'ani annakum min indillah kuna shakka cewa wannan abu daga Allah ne fatu da suratin ku da wata sura mai mutane irin sa ai almunazzal wadda an ka saukar wa min lil bayan ai hiya mithluhu ku da sura wadda yake tana kama da shi fil balagati ga fasaha wa huznan nazmi da kyawun tsari wal ikhbar an gari kuma ta tana ba da labarin ah, abin da aka ke wa yumkinu an takuna min tab'idiyya wato ku tawo da sura daga irin shi ai da suratin ai bi miqdari ha gurgudan sura ka inatin min miqdari wanda ta san irin shi al munazzali fil fasaha wanda an kasaukar ga wajen fasaha wa ikhbarihi bil gabi da ba'd labarin saka gaibi wa gairi zalika menene sura asalin sura katanga wadda take waye gari id'atun wato amma nan ana nufin id'atun laha awwalu wa akhir yanki ne na qur'ani wanda yake yana da farko yana da ƙarshe aqalluha thalasu ayin karamcinta aya uku kamar inna atana kal kautsar fa salli rabbika wanhar inna sha'anaka huwal abtar kun gane wal ayatu ita aya menene aya shi kuma da'ifatun min sura wani nau'i ne yanki ne na sura mutamayyizatun bi faslin yusamma fasila ana abin nan inna atana kal kautsar fa salli li rabbika wanhar in na sha ne yaka huwa al'abtar kun ga shi ne abin nan wato wannan shi aya eh, wato in kun zan wato ku zo da in kun zan cikin shakka ga abin da mun ka sauka mu bawa mu na qur'ani to ku taho eh, abin nan ku taho da a sura guda irin shi don ku shi balarabe ne ku larabawa in ya zan abin da yake zakuwa da shi shi ne ke zakuwa da shi to duk abin da mutum ya kawo wani mutum na iya kawo irinsa kawo wa da ushu hada kun sannan ku kirai masu yi muku shaida ai ala ta kun guma kanku allati ta abuduna ha waɗanda yake kuna bauta musu sun mu shuhada ai musu ce ai musu suna masu shaida inna nazzalna ala abidina fatu bi suratin min mislihi فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب إن كنتم في شكة mimma na zanna ala abdina ga abinda muka saukar ga bawan mu kun ga kenan Muhammadu Rasulullah ke zan cikin shakka ga abinda muka saukar ga bawan mu shine abinda muka saukar masa na Qur'ani annahu min billah kuna shakka cewa wannan abu daga Allah ne fatu suratin kuma da wata sura ne muke yi irin sa ai al-munazzal an ka saukar wa min lil bayani ai hiya fito da sura yake tana kama da shi bil balagati ga fasaha wa huzn nazmi da kyawun tsari wal ikhbar an ghayr kuma tukun tana ba da labarin a da aka ce wa yumkinu an takuna min tab'iliya wa to da sura daga irin shi ai da sura laha awwalun wa yanki ne na ƙur'ani wanda yake yana da farko yana da karshe aqalluha thalasu ayi karancin ta aya uku kamar kun gane ita aya ne aya shi kuma ta'ifatun mina sura wani nau'i ne yanki ne na sura mutamayyizatun bi faslin yusamma fasila ana abin nan inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar kun ga shine abin nan fasila wato wannan shi aya Eh, kudu wato in kun zan wato kudu da in kun zan cikin shakka ga abin da muka sauka mu ba wa mun qur'ani to ku taho eh, abin nan ku taho da a sura guda irin shi don ku shi balarabe ne ku larabawa in ya zan abin da yake zakuwa da shi shi ne ke zakuwa da shi to duk abin da mutum ya kawo wani mutum na ya kawo irin sa kawo wa da ushu hada ku sannan ku kirai masu yi muku shaida ai ala ta kunguma kan ku Allah ce ta abuduna ha waɗanda yake kuna bauta musu sun mu da ai musu ce ai musu suna masu shaida li'annahum yashaduna lahum bayna yaday Allah domin duk mai bauta ma wani to gaba ga Allah sai ya ce ni ba shi yake ba ya shaida akan sa ya ce ni ba ne yake bauta mu ba shi ya bace da kansa bil qiyamati bi sihhati ibadati biyan wato domin su suna cewa suna yi musu shaida gaba ga Allah ranar kiyama ala yi bisa ga eh, riya wasu alfasir don haka wato an kace ku kire masu muku shaida min duni lahi amma kada ku kire Allah ga wato wannan ai gai da litu'inu kun ko ku kire su su masu muku shaida don su taimake ku in tun sariki in kun zama masu gaskiya ne cewa Muhammad kana shi ya faɗe shi min inda na nasu da kansa fa'alu ku aikata haka nan fa innakum arabu ku larabawa ne ku saha masu fasaha mutane kuma shi walamma ajabu an zalika lokacin da sun kasa zakkuwa da sura mai aya قال تعالى سي الله يتي منبئا بالغيب هنا ما لا لباري كابين الغيب في المستقبل ننقبع نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا إن بكو أي كتاب واتكون كاس زكوا سورة سورة غدا واتكون إن بكو أي كتاب دون بينا كاسا وكو walan taba alunan gaba ko ba za ku iya ba har abada kuma shi ne ba labari ga gare walan taba alunan har abada ba za ku yi ba nan gaba abada da zuhuri ijazi don wata kenan qur'ani ya zama mu'jiza wadda ke gajiyar da ku wa hiya jumlatu itirari wato jumla ce wanda yake tsakanin magana bai na shaddi wal jawabi wato in ba ku aikata ba fatakulla ku ji tsoron Allah eh, in ka ga wai an taho da abin da baka iyawa wanda ka tabbatar da wannan yafi karhin ka daga Allah ne to dan mi ba kare ku bi Allah kun wanda ko bil imani billahi wa ku da imani da Allah wa rasulihi da manzonsa kuma ku yi imani cewa qur'ani min Allah daga Allah ne walaysa min kalamil bashar ba daga magana mutane ne. to wato ku yi ko ku kare wuta da wannan imani wata kuna ku kare wuta Allah ya wa kuda na wanda yake abin makamashinta mutane wato kafirai su a makamashinta wani hijabi da duwatsu ai alsunam gumaka yani annaha mawridatul harara mai tsananin zafi ce tattake da ma ma zikir tana huruwa da abin da an ka ambata la kana da duniya ba kamar wutar duniya ba ce wanda yake tana huruwa da itace wani abu da makamancinsa u'idda lil kafirin ita wutan nan mai tsanani wadda an kace ku kare kanku game da saboda inda imani an yi tattalin ta huyya an yi tattalin ta lil kafirin saboda kafirai yu'azzabuna ya tsaye musu azaba da ita wannan jumla mustanifa au halatun lazima wato an yi tattalin ta har abada ga don kafirai to ci gaba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا آه الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا ثم ذكر جزاء من أجاب الدعوة سنة يا أم بتشي سكمكم وندي وآمن بها إيماني دي إتا وعمل بهم قتل أيكي ده أبن تحكمتا فقال يتي وبشر الذين آمنوا كي بشارة قدم سنك إيماني أي صدقوا بالله سنك دفكة الله ورسوله وسنك دفكة معه وعملوا الصالح سنك أي أيكي أي كان قدم أي التي تلما نضح الدعوة إلى الله ودك كلا زواج الله يا قنصة من الفرول نفر الله والنافل نافل وليه bi anna lahum aljanna wato kai musu bishara cewa suna da gidajen aljanna hadaiku gonaki za ta shajar wanda suna da itace masakin da wurin zama tajrimin ta tala na ruwa na gudana karkashin su kai ta ta ashjari ruwa na gudana karkashin itacen ta ku da da gidajen wato abinda an anhar almiya ruwa yana gudana fi ha ciki asalin nahar almawdu alladhi fihi ma wato ramin wanda ruwa ke gudana ciki da an nalma a harhu a yi harhu yana abin nan haƙe shi wa isnadul jari ilaihi majazun a ce mura mai na gudu wato domin ruwa nan suke gudu don haka ake cewa ruwa na gudana kamar ramu na gudana kullum a rusu ko min hamin samaritan rusu ko da yaushe su yan aljanna yan suna cikin aljanna an ka ba abinci daga wasu 'ya'yan itace kalu sai su ce hada zai rujqina min kalu ai wannan ne aka ba mu abincin sa aka azurta mu da shi min kalu gabanin wannan wato zo wanda anka ba mu ai ne kun wanda ko fil jannati ni shahu itimari wannan ya nuna kenan itacen aljanna ƴaƴan itacen sun yi kama da juna wato ga abin nan ga gani amma sun bambanta ga ci abinda dalili bi biyu wa utubihi a aka zo musu da shi ai ji'u bi rizqi mutashabiha mai kama da juna shi ba'du ba'du ha ba'du sashi yana kama da sashi launan ga launi wa yahtalifu dama amma ya saba ga dandani ina yake ko utubi mutashabiha wato wannan cewa ana zo musu da shi yana kama da juna shi ya nuna kenan launin sa iri guda ne amma yana sabawa ga dandani walahum fiya azwajun sannan kuma suna da matan aure a ciki min al masu kyawun ido gairi inda da wasu mutahhara tarakkaku ba haila sukan abin kazanta wa hum fiha kuma su yan aljanna dawwama cikin aljanna ma masu zama ne ciki abadan la yaqnu ba karewa wa la yakhrujuna min akum ba su ta ci gaba إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما يضل به إلا الفاسقين lamma daraba Allah al-masal bin zuba lokacin da Allah ya ambaci misali da kuda da abin nan gizo wani ko kuma hukunce hukuncen da za a ambata har wajen abin da mutum yadda zai sadu da iyali ne duk a fara kuma da ko waɗanda aka gare ba za su yi imani ba sai su ga kamar bai kamata ba ke ma arada Allah bi hadhihi al-ashani Allah ke nuhi da waɗannan abubuwa al-hasisa tu. wa nazala radda alaihim ayat da ta ta nuna ta sauka don rabi gare su don wato komai Allah na ambata shi don wata hikima qauluhu ta'ala inna Allah la sayyidu matala Allah ba shi jin nauyin wato ya buga misali ai ya sa'al misalan shi sa komi misali ai maqulun bihi awwal ai amma baqulatan wato abin da yake gwargwadon sauro na kiratu mawsuwatin ma abada ha maqulun bihi tani ai mithlu ko hmm. ayyu masalin kana ko wani irin misali ne yana ba da labari aw za'idatun li ta'kid al-khassati wato ma fa ma ba'dahu al-maqul bihi athani ma ba ulatan wato abinda sauro ba ba'uli wato ko da gwargwadon sauro ne ko sigarul ba wato sauro ɗan kanana ai annamu ba ma fa ko abinda ya fi ga girma ko ko abinda ya kasa ga karanci ai akbar min hawo asgar wato sama da girma ko sama da karanci wato in eh, kasa ga abin nan karanta to fala ya turku bayana Allah bai barin bayanin wato an bayyana shi lima fihi min al komi Allah ya ambata komi ne ne ko ga gani kamar akwai kaukaci gare shi babu wato akwai hikima ciki wa amma alladhina amanu amma wadanda sun kai imani wa yalamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun misali na shine gaskiya wadda a tabbatatta min rabbihim daga ubangijin su wa amma alladhina kafaru amma wadanda sun ka kafirta fa yaquluna za arada Allah sai su dora cewa ni Allah ya nufi bi hada masalan da wannan ya zan misali wato kenan su dora mamaki don me Allah ya ambaci wannan ayi fa'ida fa'idatin fi mi'a fa'ida ciki qala Allah ta'ala fi jawabi Allah ya ce ga musu jawabi dullu bihi kathira Allah na farda mutane da yawa game da wannan misali wato su face anil haqqi da gaskiya daga gaskiya ne kuhurin bi don kafirta su da shi wa yahdi bi kuma yana shiryar da masu yawa da shi daga cikin mu'minai li tasdiqihim bi don su da suke yi da shi wa ma yadullu bi illa fasiqina amma Allah bai farda kowa da shi sai waɗanda afasikai wato alkhariji na sun kai an an ta'ata daga ta ubangiji bi kabir saboda yin babban zunubi wala hu thalasu darajati fasici yana da daraja uku akwai wanda bai kai kafirci ba akwai wanda ya kai kafirci al'ula daraja ta farko buha a hayanan mustaqabiha la mutun shi zunubi amma yana ganin bai da kyau yi. to wannan yana na musulmi wa thaniya al-inhima ku bila mubalatin biha wato mutum ya shiga ciki yayi ta yi ba da ya damu da ita ba amma duk da haka dai bai halatta ta ba duk da haka yana nan musulmi ya yi tsanani الثالثة الجهود مسو bi an yartaki baha mustasuban la shi yana ganin kuma abu ne mai kyau yake yi fa huwa kafirin shi kafiri ne kharijun anil iman ya shiga imani kuma bayyana fasiki na bi qawli ta'ala sannan Allah ya bayyana fasiki fasikai ga yadda suke alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين يقولون عدل الله يسوء waɗanda أبنا ah, Ah, su waɗanda yake mufasikai su ne masu walwale wa alkawalin Allah ai ma ahadahu ilayhi abinda Allah ya alkawal ya alkawanta zuwa gare su bin kitabi cikin kutubi cikin littafai min al imani bi muhammad nace cewa imani da annabi sallallahu alaihi wasallama min ba da mitaki ba an tabbatar da alkawalin ai tawkidi alai an tabbatar da imani abin nan alkawalin akan su bil ayati da ayoyi wa kutubi da littafai aw ma wasaku ku ahada bihi min al'iltizami wal qabul ko kuma bayan mutum yayi alkawali ya ya ce ya dauka sannan kuma ya walwale wai kada una ma amara da bi an da suna katsewar abinda Allah yayi umarnin asadar min al'imani bin nabi na imani da annabi domin kenan imani da annabi daga farawa har karshe mutum ba zai yanke ba wa kullu qati'atin ko wani abin yankewa la yarda Allah duk yankewa wanda Allah bai yarda da shi ba ka qar'irahim kamar su kace zumunta wani iradi an muwalatil mu'minin kuma da kauda kai daga zama soyayya da mu'minai wa tabrikati bainal anbiya ko ko rabawa tsakanin annabawa alaihi musallam kace wannan yashi wannan wal kutubi da littafan sama fitar da gaskatawa wa tarkil jama'ati al-mafula ko ko barin jama'a wato ko da ga sallah abin nan a taru a yi sallah masallaci wa ya ki duk ya yanke abin da Allah ya ce a sadar ke eh wa sa'ir ma fihi rabul khairin duk abin da yake dai akwai kakkadewa barin aikin alheri ciki au ta'ati sharrin ta'ati ba ta gadi ba wato yin wani wato mutum ya dauki wani sharri ko wani iri ne wato kenan ya yanke abin da Allah ya ce a sadar wal amru huwa al qawlu talibu lil fi'l in an ce umarni shine an yi ma magana wanda ake neman kayi amma kuma an nuna an daukaka akan ka ka wakawa yaro a ce ayi kaza wato ka umarce shi kenan amma in dai kake da shi sai a ce iltimasu ko kasa kake da shi sai a ce addu'a mun gane ko in mun roƙi Allah ka mun wa Allah mun kai nema ne in kaza amma in ya zan kasa gare ka sai a ce umarni ne wajen su fil alli wato suna banna kuma cikin kasa bil ma'asi da sabani wa ta'wiki da hanawa anil imani hana mutane imani duk wannan yankewa ne daga abin da Allah ya umarni a sadar ulaika mawsuuna bi zikra wannan nan da anka anka ambata waɗanda anka siwanta da abin da anka ambata humul khasirun sune masu hasara li masirihim ila an-nar dan zamu wasu zuwa ga wuta al ta alayhi wadda aka dawwama akan su bi ihmalil aqali an nazar domin ba su yi amfani da hankalin su ba wajen tunani wa bi tarki ma yufiduhum fil hayati fil hayati abadiyya kuma sun bar abin da ke amfanin su cikin rayuwa ta har abada wal khasiru wanda an mai hasara kam man khasira ahada umurin talatin wanda ya hasara ɗayan abubuwa uku ko ya rasa dukiya ko ya rasa jiki ko ya rasa hankali sun mu waje su ala tauhidi ko hmm. ci gaba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإليه ترجعون to sannan Allah ya fuskantar da tambaya ta musu ko zargi ga waɗanda yake suna kafirta da Allah ba su tunani da ayoyinsa wato ba su tunani cikin rayukansu wala fil kawni kun ba su tunani ga halitta Allah wanda yayi ta sama da abin nan Allah alladhi yi bi wato halitta wanda ke gewayewa da su ta abin nan sama da kasa fa qala yace kai fa na na ya ya ku mutane kuke kafirta da Allah ba ku tunani ga ayoyinsa ba ku abin kula da ayoyinsa wa qad kuntum amwat alhali kun zan matattu nutufan kuna maniyyi fil aslab cikin tsakon ku banni Ba ya kun raye da ku fil arham cikin mahaifin ne wa duniya kuma raye da ku cikin duniya bi nan firu fi ku yasa rai cikin ku sun mai mai kun sannan ba haka nan kuma yana kashe ku bayan a janikun bayan karewa ajul rayukan rayukanku sun mai huyi kun sannan ya koma rayar da ku bil wadi tashin kiyama sun mai laifin ta kun sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ai duna ba da ba bayan tashin kiyama wa kun bi kun ya saka muku da ayyukan da kun kai na duniya yaya kuke kafirta ga komi ya bayyana to ci gaba هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ويمكن أن يكون السؤال للتعجيب للتعجيب وتتنبيه wato wannan tambaya da an kai kaifa takabburuna yana yi wa tambaya ce don mamaki min kubrin kafircin su maki yamin hadi ya ko kafirta ga wannan duk abu wanda yake bayyane gare ku sun mazakara sannan ya ambata min ayati wato wannan ya kamata a hada shi da wancan sannan sun mazakara shi zamu sabon abin sabon labari sun mazakara min ayatin kawai sannan ya ambata daga ayoyi na halin na duniya addalati ala wujudi sani'a wanda yake suna nuni ga cewa akwai mai halitta su wa huwa Allah shine Allah al-matlubu imanun bi wanda yake ana son su imani da shi fa qala yace huwa alladhi khalaqakum Allah wanda ake neman ku yi imani da shi wanda ake mamaki sun kun kafirta da shi shi ne khalaqakum ya halitta ku khalaqakum ma fil ya halitta abin da cikin kasa duka wa ma fi hada kasa da abin da ciki jami'an gaba ɗaya ni bi idan ku amfani da shi wa ta kuma shi za kula gare ku ku imani sun masa ila sama'i sannan ya daidaita zuwa ga sama daidaita wadda ta dace da shi fasawa wato ya ya daidaita ya halitta sammai hadda niru yarju ila sama'i li'annaha fi ma'anar jami'i al'a'ila ta ilayi wato kenan ya halitta su ai sayyar ha ya maishe su kama fi ayatin ukura a kullu ya halitta su ya kare halitta su sab'a samawati alhali suna samai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim alhali ubangiji masani ne ga dukan komi mujmalan wa tafsira komi dun kulli ya san kuma ya san daki da kinsa waje al adad samawati sawan ya mai da adadin samai bakwai wa min al-arli kunna kuma wajen kasa bakwai wato wannan amurin ya ji iman bi ko wa ja'alu adadin samawati sab'an sanyawar adadin sammai bakwai kuma abin nan kasa kwatankwacin su bakwai al'amari ne yana wajaba a imani da shi wa ilmin lam tasil ilaihi madarikul bashar kuma ilmi ne wanda yake mutane ba su kai gare shi ba ta kwallo Allahu akbar wa nazar fiha yujibu iman amma abinda dai ake so mutum yayi dibin kasa yayi dibin sama yadda an kai tarkibin su wannan tunani وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم واتو daga cikin ayoyi waɗanda ke nunawa ga abin nan ikon Ubangiji ga shi nan sun mazakara min ayatul kauni sannan ya ambata daga cikin ayoyi na halittar Ubangiji addalata ala judu sani a mai nuni ga cewa lalle akwai mai yin su wa huwa Allahu eh, matlubu eh, imanuhum bi wato shine Allah wanda ake nufin imanin su wannan aya da ta tafe bayan ta zan aya kuma ta zan wa'azi gare mu ko kuma tunatarwa gare mu ya kamata mu bauta mu ubangiji don ni'imar da ya yi muna mu mutane faƙala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abinda a cikin ƙasa duka wa ma ko wato ma khalaqa lakum ma fil al jami'an fil ardi wa ma fiha wato al ardi wa ma fiha kasar da abinda a cikin ta duka ya halitta muna jami'an gaba ɗaya litan tafi ubi don ku yi amfani da shi wata atabiru kuma ku kula sun mastawa ila sama'i ko wannan an yi shi ah, shi ne ya liko bihi kwasawa hunna sannan ya daidaitar da sammai wato abinan wato ya halitta su wato eh, li'annahunna fi ma'anar jam wato ya daidaita su ai sayyarahunna kama fi ayatin ukhra fa qadahunna ya hukunta su ya yi su ya kare saba samawatin suna sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ubangiji mai iko ne ga dukan komi malam wa tafsilan dunkule kuma tafsilan kuma rarrabe waja'ala adada eh, samawati sab'an sannan ah, waja'alu adada samawati sab'an wato sanyawar adadin sammai bakwai wa min al-ardi kunna wajen kasa kuma abinan kamar su amrun yajibul imani bi wato al'amari ne wanda yake imani da shi wa ilmun lam tasil ilaihi madarikul bashar kuma ilmi ne wanda yake wato ilmin mutane a fahimtar mutane ba ta kai gare shi ba wan nazar fiha yujibul iman bi khaliqa amma mutum yayi dibi zuwa ga waɗannan abubuwa da anka ambata yana wajabtar da mutum yayi imani ga wanda ya halitta su to wa ba'da dhikri ayat to ci gaba wa idh qala rabbuka to wa ba'da dhikri ayati la bayan ambaton ayoyin ubangiji fil kauni mimma yujibul imani bisani ga abin da yake na wajabtar da imani ga wanda yayi halitta nabbahan nasa ila ma ama bihi alaihim ya falkar da mutane ga abin da ya musu ni'ima da shi min awwali bidayatin tun farkon halittar su wa wa tazakkaran ni'imata wa ni'ima yujibu shukra mun'im tunawar ni'ima wato ni'imar da an kawa mutum yana wajabtar da godiyar ashukura alal imi alaihim lil imi. wato yana wajautar da cewa wanda an kawa ni'imar ko waɗanda an kawa ni'imar su gode ga wanda ya ni'imtar da su faqala ta'ala Allah ya ce. wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka ambata ya muhammad lokacin da ubangijinka yace ga mala'iku wa mala'iku inni ja'ilin fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa cikin ƙasa wata wanda zai tsaya matsayi na gazartar da hukunce hukuncen da zan yi ay ya khalifani fi tanfidi ahkami fiha wanda zai maye mini gazartar da hukunce hukunce na cikin ƙasa wa huwa adam abuku shine adam ubanku kun ga wata in an girmama uban mutum ai an girmama shi kenan bai kamata shi shi fandare mu wanda ya basu wannan ni'ima ba qalu sai mala'iku sun kace yas'aluna an anil hikmata suna tambayar hikima lima arafu anna al khalifa huwa adam lokacin da sun ka gane wato adam shi za a ba wannan abin nan haliftaka sun kace ah, suka tambayi ubangiji menene hikimar da ya samu wadda za a bashi wannan fa sai sun kace atajalu fiha man yusud fiha wa yusiku dima'a za ka sanya a cikin ƙasa man yusud fiha wanda ke banna cikin ta bil ma'asi da da zunubai wa yusiku dima'a sannan ya zubar da jinene yuriqu ha ya zubar da ne kamar kama al banul jani wato banul jani su an ka fara yi cikin ƙasa to daga cikin aikin da sun kai wa kanu fiha sun zan cikin ƙasa sai suka dora banna suka zubar da jinai ne halan ma absadu a lokacin da sun kai banna cikin ƙasa wa safa kuddima sun ka zubar da jinnai fi ma bainahum ga abin da tsakanin su arsalallahu alaihim mala'ika sai Allah ya aiko musu mala'iku wa tara duhun sun ka kore su ilal jazair wal jibal akan cikin tsibirai da duwatsu to yanzu an yi adam sun ga halitta shi kamar irin ta kusa da halitta aljannu saboda ka sun kace yaya za a sa cikin ƙasa kuma wanda yake wannan shine aikinsa banna zai yi sannan kuma a bashi halittaka, wato ba adili ya kamata a ba shugabanci wanda yake zai tsare adalci an eh, jibal duwatsu a ɗa guda Ah, walhal nahnu nusabbihu alhali mu muna tasbihi mutalabbisin bihamdika wato tasbihi game da gode maka naqulu subhanallahi wa bihamdi wato kullun shine aikin mu Wani nuqaddisu lahu muna tsarkake ka nunazzihuka amma la yaliqu bika muna tsarkake ka daga abin da bai dace ba da kai ya ubangiji wallamu mu'udiyatun lil fi'li ah, kahiya ah, fi yusabbihu lillahi wa nahnu a bil istikhlas saboda aka domin mu ke tsarkake ka mu mun kai cancanta a samu khalifai a cikin ƙasa ba suna tambayar ubangiji don mi kai ba suna tambayar mi a hikima ko fahimta ko qala inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya ce musu ni ina sanin abin da ku sani ba min al maslahati fi istikhlafi adam na maslaha in an ka sanya shi shine shugaba min wato khalifa na min jalihi salihan li ta'lim wato a sanya shi ya inganta ga karɓar ilimi wa qabulul ilmi wal amal bi kuma da karɓar ilmi da aiki da shi wa inna fi zurriyatihi al muti'a wal ma'asi wal asi cikin zuriyar shi akwai mai ta'a kuma akwai mai sabo akwai zaharul adl bainu adalci ya bayyana tsakanin su domin in babu abin in babu mai laifi me amfani shugabanci kun ga kenan ashe tilas ne sai an yi sai an samu mai laifi sannan shugabanni za su samu aiki to faƙalu sai suka ce su mala'iku da sun kai ga wannan ya tabbata lan ya halka rabbuna halkan akrama alaihi minna to Allah ba zai halitta ubangiji mu ba zai halitta wata halitta wadda ta daraja gare mu ba wala alamu ko wala alamu ko ko wadda ta himu ilmi li lahu domin duk wanda an halitta mun rige shi mun ga abin da bai gani ba wa ru'yatina ma lam yarahu da ganin mu abin da bai gani ba tunda mun rigaye shi kun fahimta ko wa khalaqa ta'ala adam sai Allah ya halitta adam min adimil alli daga fatar kasa ai ha daga fatar ƙasa wato kenan an ka bi launin kasa iri-iri bi an qabala bi naha qablata an ka damƙa ga kasa damƙa guda min jami'i alwani daga kowane launin ta fara da baka da ja da rawaya don haka 'ya'yan adam suke daban-daban wa na bil miyahil mukhtalifa an ka garwaya abin an ka kwaba ta da ruwaye daban-daban wasawahu Allah ya halitta shi wa nafa fihi ruha ya busa rai wato da an ka halitta shi akan halitta shi shi ba an shi yaro ya girma ba da halitta shi babba ko da ya tashi wato babu kurciya fasara hayawanan hassasa wannan shine ma'anar hadisi da ke cewa khalaqallahu adama ala suratihi wato yayi shi akan sura shi ba yayi akan sura Allah ba hmm. to fasara hayawanan hassasa sai ya zan wato dabba wato wanda yake tana in an taba tana ji ba da an kana jama'an bayan da yana sandararre kun fahimta ko جبا وعلم آدم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء سيعلى يسند آدم سونائي ai asma al musammayat wato sunayen abubuwan da ake wa suna kullu hadiyyar da suke azzawati wato jikun kunna wal ma'ani da ma'anoni wato gaskiya sun sune eh, asma'ul ma'ani kamar al alkhairi al khatir wal haqir wato mai daraja da wanda yake bayar daraja bi an kafi qalbihi ilmaha Allah ya jefa ilmin su cikin zuciyar shi thumma aradahum sannan ubangiji ya gitta sunayen nan al-musamma ya tawfi ta galibul uqala wato an ka waɗannan abubuwa da an ka wa suna cikin su akwai mai hankali akwai bar hankali aka gita su al-mala'ikati ga mala'iku an kace to menene sunan waɗannan abubuwa fa qala lahum sai Allah ya ce musu tabkitan wa ihtibaran wato don kwace su kuma don jarraba su an bi uni bi asma'i haula wato ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadikin kun zama masu gaskiya fi anni la a'lamu a'lam la akhluqu a'lama minkum bazan halitta wanda yake ku ilmi ba wa annakum ahqu bil khilafa ko kuma ku kuka shi cancanta da shugabanci wa jawabu shadda dalla alaihi ma qablahu wato in ko in dai abin nan da an ka ce in kuntum sadikin kun zama masu gaskiya to ku bani labari menene wat sunayen waɗannan abubuwa qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم to qalu subhanak wato tsarki ya tabbata mata ai tanzihan lak anil itirad alayka wato ba mun ce don mi kai ba wato mu mun tambayi hikima ba wai muna muna muna saba maka ba la ilma lana kun babu ilmi gare mu illa ma na sai abinda ka sanar da mu iyahu shi innaka antal alimul hakim ya ubangiji kai ne masani alhakim kuma kai ne mai hikima kai ka san inda ya kamata a aza abubuwa alladhi la yakhruju shay'an ilmihi komai bai fita daga ilmin sa wa ya da'ul ashiya fi muwadi'aha kuma yana azanya abubuwa ga wuraren da ya sun ka dace hikimacin saboda haka hikimar da ka zabi adam akan mu sai ka santa kun gani kenan kara eh, wata kenan ilimi shine babban abu kun ga abin nan sai a ba kafiri shugabanci in yana da ilimi ga musulmi zaune in yana jahili a yi ta mulki aka a yi ta gurzashi domin ɗaya rashin ilimi to ci gaba. Ana ya Adamu an an ba umbi asuna ihin, ana adama kulla Adamu wai ba wa Adamu ma to ƙara ta'ala sai Allah ya ce ya Adam an bihun bi asma'ihim kai Adam ka ba su labari da sunayen waɗannan abubuwa waɗanda na gaya ma fasamma kulla shay'in bismi sai adam yawwa komi suna da sunan shi wa zakara hikimatu yace kuma ga abin da yasa aka yi shi allati khuliq alaha wato abin da yasa aka halitta shi don kamar abin nan a ce abin nan ga radio ga abin da ake eh, recording ga kowane ga aikin da yake yi ai ba mu kai gare shi ba Kwallon hmm. ma an ba an bi asma'ihim lokacin da ya ba su labari da qala kala ta'ala lahum Allah ya ce musu alam aqul inni alamu ghaiba samawati wal ardi alam aqul lakum kenan eh, nan nasi an ka ketare wani abu alam aqul lakum ban ce muku inni alamu ghaiba samawati wal ardi ban gaya muku cewa ni na san eh, wato gaibin samai abinda a cikin samai wal ardi daga cikin kasa ba ai ma gaba abin da ya fako fihi ma gare su wa alama tubduna kuma na san abin da kuke bayyana wa min umurikum na al'amuran ku wa min ha qawlukum ataj'alu fiha daga ciki maganar da kuke cewa za ka sa cikin cikin kasa mai wanda yana yana yana banna wa ma kuntum takatumun kuma da abin da kun kazan kuna bayya kuna boyewa ay tusiruna abin da kuke boyewa fiha ba min ha bane wato ciki wa min zalika qaulukum akwai daga wannan maganar ku lan ya khaluqa rabbuna akrama alaihi minna wato ubangijin mu ba zai halitta wanda ya hi daraja gare shi bisa gare mu wala alam ko kuma wanda ya ilimi wannan shi a suke faɗa ɓoye wanda yake Allah ya sani wa fi hadha tanbihun li bani adam ga wannan aya da anka ambata ko wannan kissa akwai falkarwa ga ƴaƴan adam anna fadalahum innama huwa bil ilmi darajar su da ilmi take kawai allazi bi ikhtar Allahu abahum adam wanda yake da wannan ilmi Allah ya zabi ubansa adam lil khilafati alal arli ga zama eh, wato khalifa shi akan kasa ma kauni abna'ihi yubsidun tare da ƴaƴa ne suna banna fil cikin kasa wa yasfikuna dima suna zubar da jinainai walam yaj'al al khilafata lil malaika Allah bai sanya khilafan nan ga malaiku ba ma annahum la ya'suna Allah ko da yake ba su saba ma Allah wa yusabbihuna kuma suna yi tasbihi gare shi wa hamiduhu ko bihabdihi wato wa yusabbihuna bihamdi suna yin tasbihi game da gode masa wa kuma suna tsarkake shi Wata duk da haka ba ba su abin nan um, uh, shugabanci ba aka ba adam wanda yake ƴaƴansa ga ɓannar da za su yi kun gane ko to saboda don ilimi saboda haka wata kun ga duk abin da za ku yi in dai ba ilimi bane to aikin banza ne sun mazakara fi ma ya ti kisata sujudul mala'ika sannan ya ambata ga abin da zai zo wato kissar sujudan mala'iku li adam ta kariman lahu don girmama shi a ce har su yi mai sujuda ma ta hadirin da tsoratar da bani adam ayyata ayyata bi'u ko kada su bi hanyar shi allazi inna ma ya kasu da bihi a hanyar nan bai nuhin komai da ita face ya halakar da su lil adawatil asliya saboda adawa ta asali bainahu wa bainahu tsakani ne da su fa qala ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace don ya gaya muna to ci gaba wazkur وإذ قلنا للملائكة اسجدوا Adam. فسجدوا إلا إبليس أبيا واستكبر وكان من الكافرين to ka ambata wa iz qulna lil malaikati lokacin da muka ce wa mala'iku wa min bainahum iblis alhali a wannan lokaci iblis yana tsakanin su walaysa minhu amma ba asalin su guda ba wa kana min aljinni asali ne daga jinnu ne wata na wala hul amru saboda haka tunda yana cikin su da an ce ku yi sujuda wato duk wanda annan kenan mala'ikun da anna hadda iblis sai Allah ya ce ku yi sujuda ga adam eh, eh, eh, sujuda tahiyatin wato sujuda don gaishe shi bil inhina ida dukawa bi amrillah wannan da umarnin Allah ne wa hiya ibadatul lahum wannan ibada ne domin duk abin da aka ce kayi kayi kayi ibada wasu judu ikhwati yusuf lahu inna ma hiya bil adati amma yan uwan yusuf su kuma sun yi sujuda kun ga ba ce an kai sujuda ba su ne lahu sujadan wannan shine gaisuwar su ta al'ada wala ithma alaihim ba su da zunubi don sun yi wannan ba su da zunubi fiya a gare ta iz lam yakun hunaka an anha domin ba riga an ka hana ba eh, tun tun da ba a hana ba kamar mutum ya sha giya tun ba hana giya kun ga babu laifi saboda haka wato abin nan eh, eh, yan uwan Yusuf da ubansa da uwa da sun kai su sujuda sannan ba hana ba shine al'adar su kun fahimta ko wannan ma al islam lokacin da musulunci ya taho gare mu zamanin annabi abdalla zalika ya bata wannan bis salami in ka gabu da mutum zaka ce assalamu alaikum babu dukawa wala yajuzu li ahadin ba ya halatta ga kowa an yanhane shi duka li ahadin ga wani fi ga gaisuwa li nahyi alaihi salam domin annabi ya hana wa an zalika ko bil itlaqi ya hana kum wato annabi ya hana kuma ya hana dukawar bil itlaqi ga kowa baka cewa sai suriki ko wane ne ko malam ko duk wato iyakar mutum assalamu alaikum wa bil wa an zalika bil itlaqi ya hana yin haka nan dukawar akwai wawa eh akwai wa an zalika bil itlaqi kun gane ko fasajadu wato da ka ce mala'iku su yi sujuda suka yi sujuda illa iblisa wato sai iblis huwa alamun ajamiyin suna ne nashi iblis wala yansa da bai juyawa wato ba a ca iblisun sai da iblis kamar ibrahimu wa huwa abul jinni wato shine ya haifi aljannu saboda haka ashe aljannu an yi su daga wuta fal istisna'u munqati'un wato da an ka ce sai iblis wato ba cikin mala'iku yake ba eh, kamar a ce mutane sun tashi sai jaki kun ga ba cikin su yake ba shi ya istisna'i munqati togewa wanda yake ba cikin bin an ka dabe ba cikin wanda an ka toge yake ba aba shi kan yaki imtana min sujud yake yin sujuda wasta kabara ya girman kai takabbara wa qala ana yace ana khairu min aini na fi shi wato na fi shi don me zai mai sujuda wa kana min al-kafirin wato ya dan cikin waɗansu sun ka kafirta fi ilmi Allah cikin ilmin ubangiji ko da yake yana nan yana tasbihi yana nan tare da mala'iku duk da aka kafiri ne to mu ci gaba wa qulna wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة sai muka ce ya Adamu ka zauna kai da matarka wato kai wato kai da matarka domin wannan an ta ba a ce uskun waza ujuka ka zauna da matarka ko da hausa sai an ce ka zauna kai da matarka wato da kai da matarka Hawwa ku zauna cikin aljanna wa kula min ha daga dan ku ci daga aljanna abinci mai wadata la hajara fi kun babu wani sha muka cewa ku ci abin da kuke so haisu shi tuma duk inda kun kaso amma akwai guda wala ta karaba hadhihi shajarata kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha wato kada ku ci ta wa hiya hinta wato alkama aw karam ko inabi aw gairihi ma ko kuma wani su wallahu alam wani dai icce ne daga cikin itacen aljanna an ce kada su ci in kun ci kuma fata kuna ai fata sira akwai a shahi fata sira guda eh, fata kuna min zalimin ko dan cikin masu zalunci ai al'asi na masu sabo alladhina ko alladhina wada'u amrallahi fi ghairi mawdi'i wanda yake sun azanya umarnin ubangiji ba wurin da ya kamata ba shine eh, shine zunubi ko shine isyani kai eh, abin umarnin ubangiji ka aza eh, umarnin ubangiji inda ba ba aza shi ba wa aslu zulmi wal ushai fi ghairi mawdi'i abinda azalunci ka aza abu inda ba wurin sa ba kun fahimta ko to ci gaba in kun yi haka nan kenan za ku yi zalunci to ci gaba هذا لهما الشيطان عنا فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تو فأضلهم الشيطان سي شيطان يشغل تدسو wato asalin azalla ya sa ya faɗi kenan ya yi sulbi iblisu ay azhabahum ay tafi da su wa fi qira'atin wa azalahuma ay na abin nan hahuma ya nisantar da su an ko wato abin nan ya karkatar da su daga gare ta ay aljanna bi an kala shine yace hal adulluka ala shajarat adulluka ma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yablaku wato kuna son in nuna muku abin nan ita ya dawama in kun ci ba ku mutuwa wa qasama kuma billahi ya musu rantsuwa da Allah innahu lahuma la minan nasin wato gaskiya ce yake faɗa musu ya musu rantsuwa kun ga kenan kullum mai badda ne bai jin kunya shi rantsuwa shi shi ƙarya e kuma ya rantsuwa to fa kalamina sai suka ci daga wannan abin da mantuwa fa min ma kana fi ya su daga abin da suke ciki na ni'ima hmm? eh, shi ma eh, wa ma babu alif din nan ya su daga abin da suke ciki na ni'ima wa qulna bidu sannan mun kace musu eh bidu ila al ku sauka zuwa ga kasa ai antuma bi mashtamaltuma alai ku sauka da ku da abin da ya kun ka tattala kan su min zuriyati kuma na da kun li ba'din adu sannan sashen ku zai zama ki ga sashe wato zuriya ku su ta fada tsakanin su min zulmi ba'alikum ba'alan ah, min zulmi ba'alikum ba'adan a ah, min zulmi ba'dihim ba'alan li ba'alin ba'alukum li ba'al min zulmi ba'dukum ba'alan kum ne ba hum ba na sashen kusa yi zalunci ga sashe walakum fil alim mustaqarrun kuma kuna da wurin tabbata ay maulu qararin wurin tabbata a cikin ƙasa wa mata'un da dan jin dadi ai mata ta mata'una bi abinda kuke jin dadi da shi min nabata na abin nan tsirinta ku ci ilahi ne har zuwa ga lokacin karewa ajullanku wato ku tafi cikin ƙasa abin nan da wannan hali saboda wannan sabo kun fahimta ko to ga shi nan tafi fatalaka fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim fatalaka adam min rabbi kalimat sai adam ya karbi wasu kalmomi na tuba waɗanda yake Allah ya ya cusa masa su alhamahu iyaha وفي قراءة بنسب آدم فتلقى آدم من ربي كلمات wato shine wa rabu kalimatin wato kalmomin su suka same shi kenan ba shi ya karbe su ba ai ja'ar sun ka zo masa wa hi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakuna min al-khasirin kamar yadda yake cikin wata sura fada abi haye addu'a da waɗannan kalmomi ya Allah nan mun tuba ba alaysa Allah ya karbi tuba gare shi mimma la yaliqu bi maqamihi domin wato Allah ya karbi tuba shi domin wannan sabawa bai dace da matsayin sa ba mai daraja matsayin annabci kun fahimta ko wa qarbu bayyana ko bayyana fi mawdi'in annahu akala hawa huwa nasin wato an bayyana ba da gangan yace ba domin fa abin wala qad ahinna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu asba ashe da mantuwa ne kun fahimta ko wal ismatu la tafi ma an wato a ce annabawa ba su yin laifi eh ba su yin laifi domin in ka laifi bisa ga mantuwa ba laifi bane kun fahimta ko saboda ka tsare wadda an kai musu daga barin zunubi ba a cewa ta koro anan domin wato da mantuwa ne wa ma zalika uqi wa bil khuruj min al janna amma duk da haka ko da yake bai yi laifi ba an yi mai azaba da fita daga aljanna ala haddi hasanatul abrari sayyi'atul ah, ah, muqarrabin wato <coughs> akwai wani abin nan matsal da ake cewa wato ah, barantattu wato mutanen kirki waɗanda ba annabawa ba ayyukansu na kwarai kamar muyagun ayyuka ne ga abin nan ga waɗanda ake kusantarwa ga Allah annabawa domin mu in mun ci in mun ka saba ma Allah da da mantuwa ba mu da laifi eh, Adam yayi mantuwa ya yi da mantuwa ya ci wannan ice amma duk da haka da yake cikin muqarrabina ne sura aikin ta zan sabo ko da yake hakika ni ba sabo ba ne saboda haka da sura aikin an kai masa an kai masa wannan ukuba da ta shahe mu duka kun fahimta ko innahu huwa tawwabur rahim ubangiji shine mai karba tuba ala ibadi arrahim ko mai jinkai bihim da su ah, akwai wani hadisi wanda Musa alaihi salamu ya ce ma Adam kai ka abin nan ka saba ma ubangiji ah, ka ci ka fidda mu daga aljanna ka kawo mu cikin wahala sai ya ce ga Musa kana zargi na ga abin da yake Allah ya hukunta zan yi shi tun bai halitta ni ba don ya ce zai sani khalifa cikin ƙasa to ya zan zo fahajja adamu Musa sai Adamu ya rinjaye Musa da hujja kuma da ko to kulna habit to kulna minha jami'a فإما يأتينهم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا لآدم كتي آدم da shi da Hauwa da zuriyarsu e bidu min hajamin ku sauka daga aljanna gaba ɗai jami'an gaba ɗai to amma akwai hanya ta komowa fa in ma ya ce na kun minni hudan ko dai wata eh, shirya ta zo gare ku wato shine littafi da manzo wanda zai jawo ku ya mayar da ku cikin aljanna to faman taba kun akwai alif faman tabi'a shi kenan wanda duk ya bi shirya ta fa amana biye imani da ni wa amal bi da'ati kuma yayi aiki da yimin da'a bin littafin nan da manzon nan to hada khaufun alaihim babu tsoro gare su don sun tafi duniya za su komo za su biyo hanya kenan su komo aljanna wala hum yazankum ba su zan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira bi an yadkhul janna za su shiga aljanna za su komo su shiga aljanna fitar da sun kai ba za su yi bakin ciki saboda ita ba wato an kara musu ni'ima ne don su tai su kara lada aljanna ta kara dadi to ci gaba hmm. wannan aya ta nuna adam tun cikin aljanna ya fara samun zuriya a'a sai waje hmm, wato domin dai ya nuna kenan Allah ya san abin da zai haifa saboda haka ana masa magana da shi da 'ya'yansa domin abin ya haɗa mu ka gane ko to ci gaba والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون na kafar kafaru wadan sun kafirta kuma daga littafin nan da manzon nan wa kadzabu bi ayati sun qaryata manzon nan game da ayoyin da mun ka aika shi to ulaika ashabun nar wadannan sune abokan wuta kun fiya khalidun wato hitar da sun kai ba su komowa har abada kenan zuwa aljanna Allah tsare mu kun ta maki suna abadan za su zauna har abada cikin wuta la yafnuna ba su karewa wala kharjuna ba su hita kun fahimta ko to ayar da tafi kuma bayan an ce wato ga yadda an ka saukar da mu kenan don mu bauta ma ubangiji to sai a kira mutane kenan zuwa ga ayoyin da an ka ce da su za mu koma kira zuwa gare shi wato in akwai mutane iri biyu ga malaman su ga mabiya sai an fara da malamai kenan domin in malamai sun kabi in shugabanni sun bi na baya sai su bi sauki kun fahimta ko amma in sun kaki to sannan za a juyin juyin masa to ci gaba an fara da bani isra'il ah, ga shi nan wannan akwai shi abin an sha sun mahassasa ne da ali bani isra'ila li'annahum a'lamun nas fi dhalika alwaqti ah, wa gairuhum tabi'un lahum kun fahimta ko ya bani isra'il يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم To wannan kuma shi ya nuna abin nan ga musulunci, musulunci bai sanya juyin waina. domin in ka shiryar da shugaba sai na baya gare shi sai su bi za sauki in mai gida ya musulunta duk mutanen gida sai su bi in sarkin gari ya musulunta duk mutanen gari sai su abin nan in malami ya musulunta duk almajiran shi sai su yi tabi biyu sauki ashe don haka wato an ka fara da bani isra'ila in sun bi domin suna da ilimi sauran mutane duk sai su bi don haka an ka fara da su kamar yadda za ku gani ya bani isra'il ya ku bani isra'il wato banu isra'ila humul asbadu ithna ashar wato ya'yan yaqub goma sha biyu jikokinsu wato yusuf wa ikhwatu yusuf da shi da yan uwansa aulad yaqub kun fahimta ko to wa isra'il ma'anar shi huwa yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam wa ma'ana isra'ila abinda an ma'anar wannan kalma isra'il wato isra wato bawa il allah abota ma Allah ya ja mutane zuwa ga addini ka kira ƴaƴansa ka ce ya ƴaƴan wane don su tuno kakansu abin nan su bi kun da ko eh, wato kada ku saba ma ka'ida ubanku kenan wa zakkarahum bi ni'amillah ya tunatar da su da ni'imomin Allah akan su wa ala abahin da ubannin su wato ni'imar da an kai musu sai eh, wato don haka yace ya ku bani isra'ila izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda ni ni'imta ta akan ku wato ba akan ku bane akan ubannin ku ne ko ay ala abaikum min al-inja'i na tsarsuwa min fir'auna wa falikil bahari da abin nan tsagewa kogi teku ku hita ciki abin nan wata zalilil gamamis lokacin da kuke cikin ɗemuwa kuma an kasa girgije muku inuwa wa gaida zalika da wani wannan da min ko bi an ha bi ta'ati shine ku gode yaya kuke godewa ku yi ta'a ga abin da ni aiko manzona da shi wa hu bi adi kuma ku cika alkawali na allazi ahadtu ilaikum wanda ne ayi alkawali zuwa gare ku min al-iman bi muhammadin domin cikin littafin su akwai cewa in muhammad ya tawo ayi imani da shi a bi shi ufi bi adi ne kuma in cika alkawalin ku allazi ahadtu ilaikum domin inda sun bi sai su ci gaba da shugabanci kun fahimta ko wato kuma da abin nan da lada eh, alai bi dukhulil jannati da shiga aljanna wa iya ya farhabun kuma ni ɗaya ku ji tsoro na lalle ku ji tsoro na ya hafu ni fi tarkil wafa'i bihi duna gairi in ba ku cika alkawalin nan ba to ku ji tsoro na kun fahimta ko eh, kada ku ji tsoron wani na wato ni zan yi muku azaba da kaina to ci gaba وآمنوا آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون to wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar na qur'ani musaddiqan lima ma kun wanda yake bai saba ma abin da tare da ku ba wato mai gaskatawa ga abin da tare da ku na taurat bi muwafaqati lahu domin qur'ani ya yi daidai da abin da cikin taurat wajen tauhidi kuma da annabci wala takunu awwal kafirin bi kada ku zan farkon wanda ya butulce ga kafirta da shi min ahli kitab daga cikin mutanen littafi li'anna khalafakum tabi'un lakum domin duk waɗanda yake ƴaƴan ku na baya bin ku suke yi kuma sauran mutane ku za su bi fa ismuhum alaikum wa saboda kallai zunubin na baya yana nan akan ku ba ana nihin wato a kwace zunubin na baya a zuba musu su ɗaya ba a'a kin kayi mugunya hanya duk wanda ya aiki da kana da laihinka na wannan aikin sannan duk wanda ya aiki da ita kuma kana da zunubi irin nashi a ninka ma Allah sauƙaƙe wato kada ku eh, la tashtaru bi ayati thamnan qalila kada ku musanya ayo kada ku musanya yan kuɗi kaɗan da ayoyi na wato ku ba da ayoyi na ku amshi yan kuɗi kaɗan don eh, cewa in kun bi eh, Muhammad wato girma zai koma gare shi girman duniya ku ki ku ɓoye abinda a cikin Taurat na abishi don wai ku rike girman ku ta fi kitabikum min Muhammadin kada ku musanya shi da tamanin kalilan yan kuɗi kaɗan wato iwa da dan musanya yasiran kaɗan minar duniya na duniya ai la muha kada ku ɓoye ayoyin Allah khawfa fawati mata kuluna don ku cewar abin kuke karba min saboda tukun daga mabiyan ku domin yanzu da suke shugabanni suna azama mabiyan su haraji suna karba. in sun ce a'a abinda muke yanzu ya koma ga Muhammad kun ga suna ganin kamar abin zai koma shi ɗaya gare shi kun fahimta ko to kada ku yi haka da wato kamar sun sayar da ayoyin Allah Allah da dan wannan abu dan kadan wa iya ya ni kuma ni fa ku ji tsoro na saboda ku ji tsoro na ni dai ay khafuni fi dalika duna gairi ci gaba ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون to wala talbisu alhaqqa bil kada ku lullube gaskiya da da ƙarya wato kenan ku ɗora juyar da abubuwa don kada mutane su gane wala takatumul haqqa kada ku ɓoye abin nan gaskiya wato na Muhammad wato sai Muhammad wadda a cikin Taurat wa antum ta'lamun alhali kun san cewa shine gaskiya amma ku karkatar da mutane kada ku yi haka nan wala talbisu alhaqa bil batil taqtumu alhaqa wa antum ta'lamun to ci gaba فاركعوه مع الراكعين to ku tsaye da sallah wa hatu zakata ku kuma ku ba da zakka warkau ma rakin ku yi sallah tare da masu yin sallah shine sallu ma al musallin muhammadu wa ashabi wato kenan ku komo ku ba da zakka ku yi sallah tare da musulmi don su ne na sallah su take ta kwarai ko kuma eh, in za ku yi sallah ku yi cikin jama'a kamar yadda ake sallah eh, wani nazala fi ulama'ihim wa kanu kuluna wata ayar da attafi kuma wata wannan ya kamata ya zan sakin layi wani nazala fi ulama'ihim wata ayar da attafi ta sauka ga malamansu. wa kadu na li aqribaihim musulmi suna ce ma dangin su waɗanda an musulmi waɗanda sun ka musulunta izbitu ala dini muhammadin wa innahu haqqun wato inda duk sun ka ga musulmi sai su ce ku yi zaman ku akan addinin ku abin da kuke ciki gaskiya ne amma sun saki kuma kun yadda ko in sun tambaya abinda muhammadu ke faɗa gaskiya ne eh gaskiya ne to don me ba ku bi mu ka da girman mu to ci gaba أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون To don haka aka ce musu a tamuruna nasu bilbir kuna umarnin mutane da yin aikin kwarai wato shine imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato abin da ake ce ma birru halaye na kwarai waɗanda musulunci ya kunsa watan sauna wani musa kumarci mutane da yin halayen kwarai sannan ku kuma ta kawunan ku ai ta na ku bar rayukan abin nan kawunan ku fala ta muruna ha bihi ba ku umarnin kawunan ku da yin aikin kwarai wa antum tatlul kitaba alhali ko kuna karatun littafi wanda yake ciki akwai wannan umarni wa fi hal wa'idu cikin wato eh, abin littafi akwai cikin cikin taurata akwai kyacewa ala mukhalafatil qawli al-amal shi na aikin mutum ya saba magana shi ta saba ba aikin sa afala ta kinu shin ba ku hankali ba ku fahimta mugun aikin ku mugun aikin ku wata jiguna ku eh, abin nan ku bashi ku komo ga yin aikin kwarai fa latin nisyan mahallul istibhami wato da hanka ce dan me kuke umarnin wani da aikin kware ku ko kuma takan ku wa ai shine abin musu kenan ko to ci gaba wasta'inu wasta'inu bi sabri wa salah وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين a wato Allah ya sashi wani abu ko kuma wani abu ya dame shi wanda yake ya saba mu shari'a to ruce shi tana ki ga magani wanda yake in yayi shi sai wannan kiyayyar zuciyar nan sai ta tafi shine wasta yinu sauri ku nemi taimako wato ga al'amuran ku bi sauri da hankuri alhabsu linnafsi ala ma matukar kasan Allah ya umarce ka ga yin haka nan yi hankuri ka yi yanzu ne da ka fara sai shedan ya gudu sai ka abin abin da kake ji na wahala sai ya tafi Ah, kun fahimta ko ah, abrada habi zikir ya kadaitar da sallah yace ta'ziman li sha'ani don girma al'amarinta wa fil hadith eh? bi sabri wa salati wato da hankuri da sallah digo ne babu ne hmm. eh, akwai digo eh, ta'ziman li sha'ani don girma ga al'amarin girmamawa ga al'amarinta wa fil hadith ya to cikin hadisi kana sallallahu alaihi wasallama idan hazabahu amrun badara ila salati in wani abu ya dame shi sai yi gauga zuwa ga sallah wannan suke nan sai ya huta wato al-khitab lil yahud ko lima aqahum eh, an eh, al sharahu wato lokacin da kwaɗayi wa da son shugabanci ya hana su yin imani an ka ce to in kuna son ku tsira daga wannan musiba ta kwaɗayi da son shugabanci ku yi sallah ku yi hankuri wannan shi zai sa ku huta sai ku yi imani wa umiru bi sabri an ka umarce su da hankuri wa huwa sawm shine azumi hu yukasiru shawa domin yana karewa shawa aw bi sabri koko da hankuri allugawi hankuri alladhi huwa habsu nafsi wanda yake tsare rai alal makari bisa ga abin da ba ta so hatta tanjaha fil maqsuda hatta ki nasara ga abin da take ake so wassalat sanan da yin sallah li annaha turithul khushu'a domin in mutum na sallah yana yana aiki kuma yana magana yana wa abin nan yana um, tsoratar da kansa watan fil kibra tana ɗebewar abin nan girman kai kun fahimta ko tana korewar girman kai wa ha ita sallah la kabiratun abu ce mai nauyi illa alal sai ga masu tsoron Allah a nina ila ta'at waɗanda yake masu natsuwa zuwa ga abin nan ta'a to ci gaba alladhina yazunnuna annahum rabbihim wa أنهم إليه راجعون to su a ne waɗanda yake ba su jin nauyin sallah ya zunnuna nan mulaqu rabin waɗanda yake sun tabbata suna gamuwa da ubangijin su wato ga tashin kiyama wato duk inda tabbi zanna to ma'anar zanna nan ilimi sun tabbata kenan wa annahum ilayhi raji'un kuma sun tabbata cewa za su koma zuwa ga ubangiji ga lahira ko jazi mu sakam ka musu duk wanda ya san haka nan bai jin gajiya kun ga dan kasuwa wanda ke samun riba kullum sai ya kwana ana masa ruwa bai sani ba don yana ganin abin nan bai ci abinci ba bai komai ba amma abin nan bai jin yunwa bai jin bai jin wahala ga sanyi amma da yake yana ganin fa'idar yana nan tsaye saboda kashe duk wanda adda imanin cewa Allah zai bashi abubuwa kamar yana ganin su to sai ya yi ta yin sallah ba da